A taron manema labarai na haɗin gwiwa da suka kira ministan shari'a Aliyu Dauda da takwaransa na cikin gida janar Muhammad Tumba da maga takardar ofishin ministan sadarwa Mustapha Tinau sun sanar cewa abubuwan da ke faruwa a kafafen sada zumunta a halin yanzu sun fara fice gona da iri ganin yadda a fili karara masu amfani da irin waɗannan hanyoyi na sadarwa ke furta kalaman nuna kyama ga wannan kowacen kabila. Duk da cewa dokokin Nijar sun haramta irin wannan ɗabi'a hukumomin sun ce sun cafke wasu waɗanda ake zargi da aikata irin wannan laifi malam aliyu dauda shine ministan shari'a mun samu kes-kes guda 27 cikinsu an kama mutum kusan 40 mun kai su gidan yari mun same su hannu dumu-dumu cikin irin wannan kalaman akasarin su yawansu duk yamai ne suke wanda muka samu amma ba yamai ɗaya ba ne aka irin wannan lalakun kalammai mun samu wasu a zandar mun samu wasu a agadas mun samu cikin jihar tilibiri kuma abu ne wanda doka ta hana tun ba yau ba kodin penal ya hana duk wani abu wanda mutum za shi da wani labari ko za shi wasu kalamai wanda za su sa 'yan jihohi 'yan niger na wanga bangare da 'yan niger na wanga bangare su samu matsala tsakaninsu kamar su yi wada Wannan al'amari na nuna ƙiyayya a tsakanin ƙabilu da wasu masu amfani da kafafen sada zumunta ke fakewa da shi abu ne da hukumomin mulkin sojan Nijar ke zargin Faransa da asasawa, in ji ministan cikin gida Janar Mohamed Tumba. Vous ya ce kun ji yadda a wani lokaci shugaba macron ya yi yunkurin kabilantar da juyin mulkin da cnsp ta yi abu ne wanda ya saba wa hankali domin ba za ta yi a ce 'yan Nijar suna goyon bayan hambararren shugaban ƙasa ba kuma a zarge su da ƙabilanci. Ba za kuma a yi zargin 'yan Nijar da ƙabilanci ba alhali sun zaɓi shugaban da ƙabilarsa ta sha bamban da kashi 98 daga cikin ɗari na yawan al'ummar wannan ƙasa. Wannan kawai yunƙuri ne na amfani da daɗaɗɗen salon da suka saba fakewa da shi don cimma manufofinsu, wato a raba kan jama'a don jin daɗin gudanar da mulki. Ofishin ministan na shari'a da na ministan cikin gida da na ministan sadarwa sun karkare wannan taron manema labarai da tunatar da 'yan ƙasa game da hukunce-hukuncen da doka ta tanadi waɗanda suka hada da biyan tara da zaman gidan wakafi ga duk wanda aka kama da laifin furta kalaman kabilanci ko jahanci da waɗanda ke amfani da kafafen zamani don cin zarafin wani ko yada bayanan da ke barazana wa zaman lafiyar al'umma. Sule Mummuni Barma, Mayar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.